safiyar litinin sha biyu ga watan almuharram hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara biyu, wanda ya dace da ranar 31 ga watan august shekarar miladiya ta 2020 a wannan safiya insha Allah za mu gabatarwa da 'yan uwa masu bibiyan wannan makaranta ta mutaddarul Hadithi salafiya da ke Zariya a Nigeria makarantar Malam Albani Zariya, Allah ubangiji ya gafarta masa za mu gabatar da wani wato ƙwarya-ƙwaryan tattaunawa wata ƙwarya-ƙwaryan tattaunawa ƙarƙashin matashiyar darussa daga rayuwar Fatima radiyallahu anha babu shakka wannan makal ko wannan muhabara tana da muhimmanci duba zuwa ga matsayin ita wannan baiwa Allah Fatima ‘yar manzon Allah sallallahu Alaihi wa sallama da kuma wato ta radiyallahu anha ta fuskar mutum ya kirki iya ga manzon Allah sallallahu Alaihi sallama wacce kuma ta ke cike da darussa ababen koyi ga musulmai tare da cewa bata daɗe a duniya ba bata ma kai shekara talatin a duniya ba kwata-kwata Marayuwa ce mai cike da ababen lura da ababen ainihin wato koyi sannan baya ga haka kuma ɗaya ce daga cikin wato ahlul baiti yayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hasali ma ita ce diya da ya fi kauna a cikin ƴaƴansa radiyallahu anha wa salawatullahi wa salamuhu ala abiha a wannan tattaunawa insha Allah za mu yi kokarin ambatan kaɗan daga cikin falalolinta da bayani akan rayuwarta a matsayinta na matar aure a gidan sayyidina ali radiyallahu anha anhu wa anha da kuma ambatan suwaye diyanta da kisoshi da suke da alaka da tarihin dangantakarta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mahaifinta kenan dangantakarta da mijinta sayyidina ali kenan radiyallahu anhu da abubuwa waɗanda ke da alaka da haka sannan kuma da bayani akan rasuwarta radiyallahu anha zaujiha wa وصلوات الله وسلامه على أبيها to in sha Allah zan dogara da wannan wato a cikin wannan tattaunawa zan jingimi ne da al-Imam hafiz Shamsuddin zahabi rahmatullahi alaihi a cikin littafin shi siru a alamin nubala wanda ya tarjama ta a ciki inda su duk abin da za a kara kuma sai zama an kara ne gwargwadon hali akan abin da ke cikin wannan littafi na siyaru a alamin nubara ba tare da tsawaitawa ba al-Imam Zahabi yace Fatima bintu Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ainun wato tana da riwaya kenan a cikin dukkanin kutubus sita Imam al Zahabi yace sayyidatu nisa'il alamin fi zamaniha al-bad'atu an-nabawiyyatu wal jihatu al-mustafi مصطفوية أم أبيها بنت سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشية الحاشمية وأم الحسنين مولدها قبل المبعث بقليل الإمام الذهبي سيدة نساء العالمين في زمانها jagora take ga matan duniya mata musulmai na duniya a zamaninta ma'ana ka zamanin yahudu da nasara zamanin sa annabi musa zamanin sa annabi isa da sauransu to a wannan al'umma ta manzon allah sallallahu alaihi wasallama sai da tana fatima sayyada ce jagora ce shugaba ce ga mata yace wal bab'atun nabawiyya wata tsoka ce ita ta jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wal jihatul mustafawiyya kuma ita wato wata jiha ce abin dogara ce madogara ce abin zaɓi ummu abiha ana mata a daga cikin wato laƙabi da ake mata akwai ummu abiha uwar babanta ana ce mata haka saboda ta kasance tana masa hidima babanta wato manzala sallallahu sallama yana janta a jika yana ji da ita yana girmama ra'ayinta yana kula da bukatunta ita ma kuma tana mashi irin wannan ana ce mata zahra da zahra'u ake fada wanda asali daga zahratu ne zahra kuma an ce sunan kakar mahaifiyarta ne wato kakar khadija asali ma'anar lafazin zahra yana eh, wato mu'annas ne na al'azhar. Al'azhar kuma shine abu fari wanda yake da kamar da suke cewa al mashrub bil himra. fari wanda yake da jajajaja haka yake dan duhun ja to ana ce mata az-zahra kuma ana ce mata al-batul wato saboda kamar yadda suke faɗa da annaha munqati'atul qarin saboda babu irinta ko kuma a saboda kamar ibn hajar ya faɗa cewa ma bil batul imma linqita'iha an al azwaj ghairi ali aw linqita'iha an dha'irha fi sharaf wal husn ko dai saboda banda na ali to ta wofanta daga duk wani da namiji ko kuma kasancewar babu irinta a wajen daraja da kyau kamar da nawawi shi ma ya faɗa ibn hajar ma ya sannan sunan fatima din kuma fatima suna cewa saboda لأن الله فطم محبيها من yi كما يدي yake fara saboda Allah سبودا الله ta'ala ya yayi masu kaunarta ya fitar da su daga cikin wuta wallahu ala Imam Zahabi ya kawo sabata nan cewa Fatima yar Muhammadu annabi Muhammadu kenan sallallahu alaihi wasallama kuma shi kuma dan Abdullahi dan Abdul Muttalib dan Hashim har zuwa dai abin da aka sani na dangantaka ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine ne zama dangantaka ta kenan ita ma mauliduha qabla al-mab'ath bi qalilin al-imam al zahabi yace an haife ta ne kafin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi qalilin da dan kankanin lokaci a lokacin da aka haife ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin shekara ta 41 ko kuma ta 39 idan an ce qabla al-mab'ath kenan wasu kuma suna gani ba'da al-mab'ath bi qalil wallahu a'lam وتزوجها الإمام علي ابن أبي طالب في ذي القعدة أو قبيله من سنة اثنتين بعد وقعة بدر yace kuma sidna ali radiyallahu anhu ya auri fatima yar manzon Allah sallallahu a watan zulqa'ada ko kuma kafin watan zulqa'ada na shekara ta biyu bayan badar kenan kamar shekara ta hudu ko kuma ƙarshen shekara ta uku bayan hijira ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala ibn abd al-barr eh, ibn abd al yake cewa da khala biha ba'da waqa'ati da waqa'ati uhud sun tare da Fatima da Sidna Ali bayan yakin Uhud fa da al-hasana wal husaina wa muhsinan wa umma kulthum wa zainaba warawat an abiha ah, ta haifa masa 'ya'ya al-hasan dan ali da al-Hussein dan Ali da Muhsin dan Ali da Ummu Kulthum yar Ali da kuma Zainab yar Ali radiyallahu anhum ajma'in ah, warawat an abiha kuma tana da riwaya daga mahaifinta shi manzon Allah kenan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama warawa anha kuma waɗanda suka yi karatu a wurinta akwai ibnuha ɗanta al-Husainu Husaini dan Ali radiyallahu anhu wa Aisha da kuma Aisha radiyallahu anha wa ummu salama da kuma ummu salama radiyallahu anha wa Anas ibn Malik Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda wa ghairuhum da wasunsu malam ce wa riwayatuha fil kutub sitta akwai hadisanta a cikin dukkanin littattafai dinnan guda shida Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ما هيتنتا أن محمد صلى الله عليه وسلم يكسن يحبها ينا كونر فاطمة ويكرمها ينا جرم ماتا ويسر إليها ينا سرا تامة أبوها ينا يما جنا ينا زمن سري بيتا wannan ya daga cikin abin da ke nuna kyakkyawar alaka tsakankaninta da mahaifinta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wa radiyallahu anha wannan ya nuni zuwa ga zurfin hankalinta da kyakkyawan tunaninta idan ka ga namiji babban mutum irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana shawara da wata ƴa mace yana sirranta mata sirrorinsa yana tattaunawa da ta yana ƙaunata, to alama a tana da hankali kenan da hangin nesa ko a yanzu yanka ka lura kaga wani baba wani dattijo ya fi sabawa da wata ya cikin ƴaƴansa cikin 'ya'yansa mata wata ta tana gidan miji ko tana wani gari daban amma duk abin da zai sai shawara da ita to wannan alama ce akan cewa diya ce mai biyayya diya ce mai hankali diya ce da san ya kamata shi sa za ka ga har dattijo mahaifinta yana sirri da ita radiyallahu anha malam ya ci gaba da cewa wa manakibuha ghazira darajojin fatima suna da yawa suna da yawa radiyallahu anha shi sa har littattafai malamai suka dinga dan tattaunawa akan falala da darajar ta daga cikin wanda yake tunawa anan nan akwai littafin al-munawi shine ithafus sa'il bima li fatimata min al-fada'il ithafus sa'il bima li fatimata min al-fada'il na al-munawi akwai na ibn shahin juz'un fi fada'il fatima juz'un fi fada'il fatima na ibn shahin akwai littafin ta السيدة Zahra. Da Dr. طارق أحمد Usman, wanda shi malami ne na wannan zamani sun littafin nashi manakibu sayyidati fatima az-zahra malam tariq ahmad usman muhammad wani mutumin sudan akwai kuma littafin almamu suyuti a tsohorul basima fi manakabi a sayyidati fatima a tsohoro albasima fi manakabi a sayyidati fatima na limamu abdurrahman suyuti rahmatullahi alaihi kamar yadda kuma malam halin riba ya ci hakikin littafin fadailu fatimatu zahra na abu abdullahi alhakim na sabar wanda juz'i ne sananadi da yake hakim allah ya gafata mishi ya cika littafin da hadifai ka adatihi wanda suke su inganta ba wasu ma mawdu'ai ne fiye da kashi hamsin bisa ɗari na littafin hadisai ne wanda ba su tabbata ba juz'i ne kankani haka sunan shi kenan fadailu fatimata az-zahra na limamu abu abdullahi hakim akwai sakikin da uh, malam ali riba abdullahi ya masa wannan daga cikin tafikin na ahlus sunna waɗanda suka rubuta su don falalar fatima kawai da tarihinta a cikin tafin imam bukhari akwai akwai uh, uh, babi da ya kulla a cikin manakil sahaba don falalata da dukkanin sauran tafai da haka za mu ji kuma imamu zahabi zai ambaci da dama daga cikin waɗannan falaloli insha Allah وكانت صابرة دينة خيرة سينة قانعة شاكرة لله ولن سادة قد كن سكوب انت الإمام الظهب يا أمبتا يتي وكانت صابرة تاكسا تي ما تتي مي حقوري مي حقوري دا كويتي دا دنة دنة داموتا تاكسا تي كما دينا مي كلا الديني مي يوان أيوكا لا إبادة khayyara mutum ya kirki zaɓaɓɓiya cikin halittun Allah sayyina wata ke katangaggiya ba a santa da wani abu na rashin kirki ko rashin kyautawa ko wani abu na Allah wadare babu wani abu da aka santa da shi yin da alkhairi qani'a mai haƙuri da kaɗan shakiratan lillahi wata ke mai godiya ga Allah waɗannan sa daga cikin siffofin da ya kamata musamman 'yan uwanmu mata su tsaya su kalla yake yar uwa kalla kika darajar wannan wannan baiwar Allah ita annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine babanta Khadija ita ce mahaifiyarta ji mukamin da Allah ya bata na kasancewar ya mafi daraja a cikin yaya a duniyar nan a ce waɗannan mutane su suka haife ta iyayenta shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da uwar gidansa Khadija radiyallahu anha wannan sune iyayenta to amma ji ba irin yadda aka sifanta ta da hakuri da kawaici da ibada da kuma taka tsantsan kuma har shi sa zala su sallallahu alaihi faɗa mata cewa ranar alkiyama yi kokari ke ma Fatima ki zo da ayyukan alkhairi kar ki je da cewa ke babanki shi na annan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan ba zai tsayar da ke ba wannan a tauna tsakuwa kenan dan aya ta ji tsoro wato kenan ke a matsayin ki na ɗa mace abin da ake so ki fahimta shine kar ki tsaya kina gogoriwa akan ke yar wane ne ko matar wane a'a tsaya ki yi aikin kirki sai ki aikin alkhairi kar ki je gidan miji kina mishi gadara cewa ke baban ki wane ne ai ubanki ya fi nashi ko ya fi shi ko ke gidanku an fi su babu shakka wannan ba kai ki ko ina ba za ki je ki ji da wannan baiwa Allah take haƙuri da abin da ya samu kaɗan a gidan miji take hakuri har take aikin gida har hannunta yake kanta har take neman a taimaka mata da bawa zai taya ta aiki idan aka haka mahaifin nata da irin wannan kauna da yake mata kuma ya ce a'a ki je ki ci gaba da yin aikin na yafi fi miki alkhairi da ka aikin gidan miji yake yar uwa alkhairi ne gare ki risana wa miji mun daraja ki wajibi ne a gare ki kokarin zama mutum mai kirki da bauta ga Allah da kokarin kare kanki da zama mai godiya ga Allah abubuwan da su dauka daraja ki mun girman iyayenki komun daraja gidanku mun abin da ke ganin kina da shi na kyau na halitta ko asali ko wadata ko farin jini ko sanin eh, wani abu na ilimi ko ma menene to ki sani da cewa miji yana gaba da ki sayyidi ne gare ki shugaba ne oga ne Allah ubangiji ya samu dace wa kad kadi bal annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama manzo Allah sallallahu alaihi sallama yayi fushi a madadinta yayi fushi a madadin sayyidatina Fatima radiyallahu anha kamar da zamu zo mu ji kamar da al'ada zahabi take yanzu wannan yana mana samari din rayuwar ne kafin ya zo ya fassale ta ya ce manzon Allah sallallahu alaihi ya yi fushi a madadin Fatima lamma balagahu anna abal hasani hamma bima ra'ahu sa'iran min khitbati binti abi jahal annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi fushi a madadin Fatima yayin da labari ya iske shi cewa dan gidan Abu Talib baban Hassan Ali dan Abu Talib radiyallahu anhu ya yi niyyar abin da yake ganin cewa ba matsala ba ne a wurin shi ya halasta gare shi shari'a ta halasta mashi bari ya nemi aure yana so ya yi aure na biyu kenan yana so ya yi aure na biyu zai auri wata mata ne suna al'aura bintu abi jahalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fashi za mu zo mu ji kissar zai kawo mana ita Imam Bukhari ya mata babi ne ban sha'awa wannan kisa da yake cewa babu dabbir rajuli an ibnatihi fil ghairati wal insafi babin da ke bayani akan uba yi ƙoƙarin kare daraja da mutuncin yarsa saboda kishi da kuma ƙoƙarin a yi mata adalci Allah ya taimaki Imam Bukhari haka ya kulla wannan kisa babi wadda malamai sun batar da fiqhu mai tarin yawa game da wannan kisa zamu mu zo mu ji wasu maganganu daga cikin haka insha Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fashi faƙala yake cewa wallahi la ya tajtami bintu nabiyyin lahi wa bintu aduwin lahi na rantse da Allah da ‘yar annabin Allah da ‘yar maƙiyan Allah ba za su haɗu a ƙarƙashin igiya aure ɗaya ba nabi ya ce wa inna ma fatimatu bab'atun minni ai ita fatima tsoka ce daga jikin jikina yaribuni marabaha duk abin da yake damuwar ta ni ya dame ni wa yu'zini ma azaha duk abin da ya cutar da ita ya cutar da ni wannan sune illoli guda biyu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa game da hana wannan aure cewa akwai kafa'a babu wato babu kafa'a tsakankanin yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yar abu jihalin a ce mijinsu ɗaya babu kafa'a wannan yana daga cikin dalilai akan kafa'a wato samun daidaituwa wajen hali da ɗabi'a da matsayi a cikin al'umma da social class tsakankanin miji da mata to tsakankanin mata ma da kishi yadda za a auro a bayanta wato ba za a ji auro miki kishi yadda ba sa ki ba da ba irin ki ba da wadda ba ku dace da juna ba kina da yancin ki ce a'a ni ba irin wancan zan zauna da ita ba duk zamu zo mu ji maganganun da malamai suka yi kai, sannan kuma a kasancewar manzo Allah sallallahu ya cewa duk abin da ya dame ta ya dame shi to kuma wannan abin na kishi din ya dame ta da aka yi damu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata riwaya zamu mu muje ki cewa yana tsoron kada a fitine ta addinin ta duk waɗannan maganganu mu ji fikihu da ke cikin su fataraka aliyu bin khitbata ri'ayatan laha sayyidina ali radiyallahu anha sai zama dan halas dan keki dan mutunci sai ya hakura da wannan neman aure ya kula da al'amarinta ya kula da zuciyarta ya haƙura saboda tunanin katta cutu kar a cutar da ita ya zama an cutar da har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa ma tazawwaja alaiha sayyidina ali radiyallahu anha bai yi aure akan auren fatima ba da ita ya zauna daga shi sai ita har ta rasu wala tasarra kuma bai yi sadaka ba bayi da concubine bayi da baiwa wanda yake sadaka da ita a zamanin da Fatima take rayu radiyallahu anha falamma tuwfiyat sai da ta rasu ne sannan ya ainihin wato ciwon nan moriya ta abin da Allah ya halatta mishi ta zawwaja ya yi aure wata sarra har ya yi sadaka radiyallahu anhuma Allah ya ƙara ma Fatima yadda da ita da mijinta Aliyu walamma tuwfi annabi sallallahu alaihi wasallama yayin da mahaifinta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya rasu a hazinat alaihi ta yi baƙin cikin rasuwarsa ta yi bakin ciki ne ban mamaki wa bakatu ta yi ta kuka wa take cewa ya abata ila jibril nan'a ya abata ajaba rabban da'a ya abata jannatul firdausi ma'awa tana kuka tana cewa "Wai yau babana ina kai wa labarin mutuwar mahaifina shi ne abokinsa kenan ta ce baba na? ya amsa kiran ubangijinsa da ya kira shi ta ce wayo babana janna ta firdausi ya tafiya bane wa qalat ba'da dafnihi ya anas كيف طابت أنفسكم an تحثوا التواب على ala الله صلى الله عليه وسلم cewa ainihin wato ga Anas dan Malik radiyallahu anhu bayan an gama rufe gawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take cewa Anas hankalinku ya kwanta kun je kun ɗebi ƙasa kun zuba akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun rufe shi ma'ana tana yin kamar abin da aka cewa sambatu wato ta shiga cikin ruɗu saboda irin shakuwar da suka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shine kadai rage mata uwa ta rasu ɗan uwanta su riƙayya da su Zainabu duka sun rasu sai zama ba da kowa yanzu da ya rage mata sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai mijinta Aliyu sai ƴaƴanta Hassan da Husaini da sauransu to amma sai zama shakuwar da suke da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba ta misaltuwa dan haka ta kasa jure wannan damuwa har tana batu. yanzu wannan yana tabbatar da Fatima ta san Anas dan Malik kuma ta san alaƙar shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to amma abin mamaki akwai wasu waɗanda suke kawo bata mummunar bata ta zindikanci a cikin ƙasar nan waɗanda suke inkarin Anas dan Malik wai ba su ba bane akwai wannan mai wannan barnar wani mutum ne a Kano to kaga a lokaci guda kuma yana nuna ƙaunar shi ga Ahlul Bait to gashi sayyida ta Ahlul Baitin ta san da Anas ko nan ma ita ma yanzu a cikin a cikin wato abinda ka iya inkari ka yi inkarin samuwar tayi wa Anas wannan magana ne Allah shi kyauta ta ce wa anas kun je kun rufe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anas bai iya bata amsa ba saboda jin tausayi da damuwa da shi ma yake a ciki kamar yadda yake faɗa cewa ran da annabi sallallahu alaihi wasallam ya iso madina sai manzo garin yayi haske gari yayi daɗi yace amma bayan shekaru da muka rayu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara goma ran da kuma ya rasu sai manzo garin ya mana duhu al'amara san rikirkice mana yace kamar madinan ma kamar ba ita ce madinan da muka sani ba to da shi ma yana cikin tashi damuwar damuwar ta tafi karfin tashi ita dangantaka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tafi karfin tashi babu abin da ya iya gaya mata sai ya wuce kawai shi ma yana kuka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da ita wa kad qala laha fi maradihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dama a cikin rashin lafiyar sa da yayi ya ce da ita inni maqbudun fi maradi hadha ya ce mata dama ina gaya miki Fatima za a karbi rayuwata a wannan ciwon nawa ba na tashi bane fa baka sai ta kuka wa akhbaraha annaha awwalu ahlihi luhuqan bi sannan ya gaya mata cewa kuma idan ya rasu ita ce farkon mutanen gidan shi za ta riske shi a lahira wa annaha sayyidatu nisa'i hadhihi al-umma kuma ita ce jagora ga matan wannan al'umma fa dahikat sai ta saki sai ta yi dariya wa katamat dalika? amma ta boye wannan labari har sai bayan rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama falamma tuwfi sallallahu alaihi wasallama sa'alata Aisha fa haddathatha bima asarra ilaiha bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai Aisha ta kare mata tambaya sai ta ba Aisha labarin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sirranta mata wa qalat Aisha radiyallahu anha ja'at Fatima تمشي ما تخطئ مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تجي عائشة تجي wata rana fatima ta taho sa'ad da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba shi da lafiya ta taho tana tafiya yace tace tafiya ta irin tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi irin tafiyar su sak saboda dama sun yi kama sosai fa kama ilaiha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mike ya tarbota wa qala yake cewa marhaban bignat lale maraba da iyata haka yake mata wannan mutuntawa da girmamawa da kauna to kaga ko irin wannan mutum idan ya rasu dole ta shiga damuwa wannan yana nuni zuwa ga kama da ke tsakankanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma shakuwa da mutuntawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ma eh, eh, yarsa din nan kuma yana nuna sun idan mutum ya taho baƙonka kana iya tashi ka je ka tarbo shi ka ji ka tarbo shi kuma ka faɗa mishi magana mai daɗi kuma ko da yarka ce ba kuwa tana aure a wani gari kai kana wani gari ta taho babu laifi ka tashi ka je ka tarbo ta irin wannan girman kai da mutane suke wasu ba sa magana da 'ya'yansu sai 'ya'yansu sun gaishe su su kuma suna wani muzurai da sauransu duk bayi da wani asali al'adu ne waɗanda suke ba su da wani falala a cikin su sam irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine yafi na kowa kyau da falala da alkhairi walamma tufiya abuha yayin da mahaifinta ya rasu sallallahu alaihi wasallam ta'allaqat amaluha bi mirasi sai kuma zuciyarta sai sai kwadayinta ya ya a kan gadon shi ba wai dan tana son kuɗi ko tana son duniya ba a'a saboda tana so ta rike wani abu raguwa da mahaifinta ɗinnan nan ya bari ta dinga tana shi da shi mun ji a baya cewa ba mace cewa take son duniya ba ba kuɗi ba ne damuwarta eh, kuma dama manzara sun sama ɗin bai bar kuɗin ba to amma tana so dai a bata wani abu da ta rike wanda za ta dinga wato ya zama mata wani kaman wani abin tunawa wani legacy da za ta rike a hannunta wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bari وجاءت تطلب ذلك من أبي بكر الصديق fita zo kuma tana neman wannan abun sai na abubakar tun da shine waliyan al'umma shine halifan babanta radiyallahu an abi bakar wa sallallahu wasallama ala abiha فحدثها سيدنا أبو بكر يبات حديثي أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم يقول ya ji manzan Allah yana cewa la nurafu ma tarakna sadaka mu annabawa ba a gadan mu duk abin da muka bari sadaka ne wannan yana nuni zuwa ga na farko cewa Fatima mai tarbiyya ba ta yi gaban kanta ba ta bar wa manya su yi abin sannan kuma nuna tsananin alakar ɗan adam da abin yake na duniya ne ko yaye wanda wannan ya ja ta ji damuwa sannan yana nuni zuwa ga cewa kuma tausayi da ake wa mutum ko ganin alfarmarsa bai sa a canza hukuncin Allah subhanahu ta'ala game da shi domin ko hukuncin manzo Allah sallallahu game da shi domin duk da ana ta tausaya wa Fatima ana ganin damuwar ta shiga da sauransu wannan da sa sayyidina Abubakar ya boye wani abu na ilimi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da shi ba akwai mutane da suke amfani da wannan magana dan sukan sayyidina Abubakar wanda wannan zalunci ne saboda misali ai ba fatima kaɗai ke da wannan gadon ba akwai al'abbas a matsayin shi na ammi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun da babu ɗa namiji babu mahaifi kaga yana da gado asibi ne akwai matan shi na aure wanda a cikin su akwai Aisha radiyallahu anha to da shi sayyidina Abubakar ya ya ya ya je ya ba shi Aisha ne da yar abokin shi misali hafsa sai ya hana sauran ya hana waɗannan sai a ce yi zalunci amma dukkaninsu haka kowa ya haƙura cewa lalle babu gado a cikin wannan al'amari na ainihin wato kayan da manzo Allah sallallahu alaihi bari kuma dama kayan ba wasu kayan na azo a gani ba sannan kuma dukkanin sahabbai ba su yi sayyidina Ali inkarin wannan ba wanda yake sayyidina Abubakar inkarin wannan ba wanda yake ne zaga cewa to sun yadda kenan tunda wannan al'umma ta farko ce da wannan hukunci duk musulmin kirki ya kamata ya haƙura ya yarda da wannan hukunci hasali ma ita kanta sai da tana fatima radiyallahu anha ta haƙura da wannan magana ga baki ɗaya kamar yadda a cikin malaman shi'a akwai waɗanda suka ruwaito haka za mu zo mu ji insha Allahu daga cikin malaman shi'a wanda ya ruwaito ya tattauna kuma ya ba da labarin cewa eh fatima daga ƙarshe an mata bayani kuma ta gamsu da cewa e lalle ita ce bata fahimci wannan karatun ba ko bata san asalin karatun ba ta gamsu ta haƙura to don me yasa kai zaka zo ka mai da wannan da a matsayin fitina fa wajadat alaihi ta ji haushin sayyidina abubakar thumma ta'allalat sa'annan jiki kuma ya rure ta rashin lafiya radiyallahu anha mutumin nake so ne ishara wanda ya kawo wannan magana shine wani malamin shi'a da ya rayu a karni na goma sha uku ya rasu shekara ta ɗari da dubu ɗaya, ɗari biyu da casa'in da tara ƙarshen karni na uku kenan na hijiriya sunan shi ibnu maisam al-baharani kamaluddin maisam ibnu ali ibnu maisam al-baharani wanda babban malami ne na shi'a duk da ke yan shi'a suna kinsa saboda suna cewa wai yana da sakaci yana goyon bayan ahalus sunna akan wasu abubuwa Allah shi kyauta ah, malam ya ci gaba da cewa Yana ganin bari mu ah, dakata a nan ah, wannan shine darasi na farko kenan a cikin wannan tattaunawa ta karkashin taken darussa daga rayuwar Fatima radiyallahu anha subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh